alhamdulillah wasalatu wasalamu ala muhammadin rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin a tafsaratu fi ulumil Qur'an. kamar da aka saba a daidai wannan lokacin. A satin da ya gabata ko darasinmu da ya gabata, wannan darasin namu da ya gabata shine darasi na goma a cikin wannan littafi inda yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da farkon darasi na ainihin goma sha ɗaya duk dai muna ƙarƙashin almabahasu sadis mabincika ta shidda a cikin wannan littafi mai yi mana bayani game da hikimomin saukowar Alƙur'ani rarrabe ba haɗe ba kamar wada sauran littawan Allah suka gabata irin attaura da injila da zabura. Inda darasinmu ya dakata mun tsaya daidai kan gaba ta biyu, inda malam ya kawo mana ƙarin bayani cewa akwai wasu abubuwa da suke faruwa da wasu musibu da suke saukowa waɗanda su sun ma ya zama sababi da dalili akan saukowa alƙur'ani rarrabe <clears throat> inda mun ji ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da malamai kawo ko ɗaya daga cikin abubuwa guda uku a satin da ya gabata cewa akwai bayanin hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin abubuwan da suke waruwa tsakankanin al'umman musulmi <clears throat> zai zama alƙur'ani ya sauko domin fayyace wannan bayani wanda na daga cikin hikimar saukowar alƙur'ani rarrabe insha Allah yau za mu tashi wannan darasin namu na goma sha ɗaya daidai gaba ta biyu ta wannan bayani kuma a daidai shayi na ainihi ashirin da uku a cikin wannan littafi malam ya ce ijabatu sa'ilin daga cikin hikima ta saukar da alƙur'ani rarrabe akwai karɓa tambaya ta masu tambaya ijabatu sa'ilina ala as'ilatihim karɓa ma masu tambaya game da tambayoyinsu allati kanu ha ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ita wannan tambaya suna fuskantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita sai Allah ya ba shi dama ya karɓa musu tambaya wannan na daga cikin abin da ka bayyana hikima ta sauko wa alƙur'ani rarrabe sawa'un duk ɗai ne na ta hazi waɗannan tambayoyi da ake yi sun kasance lizarabin saboda wata manuha ta tasabbuti tabbatar suwa wali ta'akkudi domin ƙarfafawa min risalatihi daga manzancinsa. ya kasance an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama Allah ya ba shi umarni na ya karɓa tambaya saboda manufa ta tabbatarwa da ƙarfafawa game da manzancinsa sun yi tambaya ya ba su amsa lalle sun yadda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am ko kuma ta kasance ne lilistirshad domin shiryarwa wal ma'arifa da kuma sanarwa ko ko a tambayar da suka yi sun yi ne domin neman shiryarwa da kuma sanarwa wa minan nau'il awwal yana daga cikin nau'i na farko kaulu faɗin Allah ta'ala da yake ba da labari game da tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anir ruhi suna yi maka tambaya game da rayuwa za su zo su tambaye ka game da rayuwa kulin ruh ka ce musu sha'ani na rayuwa min amri rabbi yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitum min ilmi ba ba ku na daga cikin ilimi ba game da sha'anin tambayan nan illa qalila ba ba ku wani bayani na abinda ya sha'i tambaya ba in ba kaɗan ba ma'ana Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah ya gaya musu cewa to ga wani ilimi dangane da tambayar da suke yi ta rayuwa rayuwa ko al'amari ne na Ubangiji, ba wanda ya san haƙiƙanin rayuwa in ba shi Allah ta'ala ba. Wa minas sani, kamar malam ya ce wa minan nau'i sani, daga cikin nau'in kashi na biyu, na tambayar da ake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wadda yi mai tambaya tana daga cikin sababi da dalili eh shayi uku ko shayi na ishirin uku ne wa alaikum wato yi mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya nan shayin mu na ishirin da uku muna daidai gaba ta biyu nan sama to yi mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya sai zama dalilin da Allah zai sa a saukar da Alƙur'ani lokaci bayan lokaci ga shi sun yi mai tambaya game da sha'anin rayuwa Allah ya ba shi umarni ya ba su amsa sannan kuma sun dawo karo na biyu suna tambayarsa wa minan nau'i sani qauluhu ta'ala daga cikin nau'i na biyu na tambayoyi da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗin Allah maɗaukaki da ya ce, Yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jinjirin wata. Me yasa jinjirin wata yake warawa ɗan ƙarami, sa'an kuma ya zo ya yi rabi, sa'an kuma ya zo ya cika. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarni da ya karɓa musu wannan tambaya. Allah ta'ala ya ce masa ƙul ka ce musu ita wannan jinjirin wata iya mawaƙi tulin nasi wato ita lokuta ce na mutane ma'ana wata ya wara yana ɗan ƙarami ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata yana yi yana ƙaruwa yana a dalilin warawar shi haka saboda sanin lokuta na mutane wannan wata ya ƙare wani ya shigo wal hajj da kuma sanin lokacin hajji wannan mun san cewa shi hajjin nan ana yin shi ne goma ga watan zulhajj da wannan kenan sai Allah subhanahu wa ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba su amsa game da abin da suka tambaye shi na ainihin jinjirin wata ya wada musu saboda lokuta da kuma lokacin aikin hajji. Wa da cewar Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da suke ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya cewa na ka’anil khamri Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa suna yi maka tambaya game da sha'anin giya wal maisiri aka sune maka tambaya game da sha'ani na caca sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ul ka ce musu fihi ma itmun kabirun a cikin sha'anin giya da sha'anin caca akwai zunubi babba wa manafi'u nas. suna da wani ɗan amfani ga mutane ɗan caca idan ya yi caca ya ci riba ma'ana ya ci cacar to zai ɗan ji wani daɗi na abin da ya samu na dukiya aka kuma mashayi idan ya sha giyar ya yi gumi zai ji ya tsake wannan shine amfaninta ga mutane amma zunubin ta babba ne wannan ba yana dalili akan caca ta halatta ba ko giya ta halatta a'a wannan ma a farkon al'amari ne daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin zaman giya haramun kamar darussanmu da suka gabata to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin ayar wa itmuhuma zunubin giya da caca akbaru shi an mafi girma min naf'ihima daga amfaninsu zunubinsu ya yi amfaninsu to wannan kenan mun ji wannan gaba ta biyu malam ya kawo muna bayanin cewa manufa da dalili na saukowar alkur'ani a rarrabe shi ne yakan zo domin karɓa tambayar masu tambaya da suka yi ga annabi sallallahu alaihi sallam a lokacin da suke huskanto shi da tambaya Ga shi kuma Allah ya ba mu labari na tambayar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam game da sha'anin rayuwa da kuma sha'anin jinjirin wata kuma gashi duk Allah ta'ala ya umarce shi da ya ba su amsa kuma ya ba su amsa na uku malam ya ce tambihul Musulmin, na uku daga cikin abubuwan da suka sababantar da saukowa alkur'ani rarrabe shi ne faɗakar da musulmi min waƙatin li'akhar ga wani lokaci zuwa wani lokaci ila a ihim zuwa ga kurensu wa agaladihim da kurakuransu sai Allah ya musu bayani nan wuri kaza kun yi kure kuma kuna ƙara yin kurakurai wa tabirihim da kuma tsoratar da su min mu'awadatil wuqu'i fiha daga rashin sake komawa cikin aikata laihin Allah ya sanar da su cewa abu kaza kuskure na sannan ya yi musu gargaɗi cewa kada wasu sake aikata wannan kuskuren wadalika wannan kuwa mislo ma hadasa irin abin da ya faru fi ohudin a cikin watsi a Uhud abin da ya faru a yakin Uhud. Falafar Rumat, maharba sun saba ma, khalafar Rumatu nasihata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maharba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki su ya kawo su saman dutse ta wani ɓangare ya ce to ku dakata nan ku ci gaba da harba kibiya sawa'un kun ga mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kada ku sauko to sai zamana kwamandan su da aka basu. yana musu jagoranci lokacin da suka ga alamun an ci nasara sai suka ce za a sauka su ɗebo ganima ya ce a'a mu tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaye da mu to sai ba su yaka ba shine ma'anar cewa sun saba ma umarnin manzon Allah a nasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muta'awwilina suna masu kawo tawili cewa sun sauka ne don ɗebo ganima natin natija sai natija ta kasance wani amfani da za a samu an utiyal Shi shine cewa an zo ma musulmi min jahatihim ta bangaren da suka jaye daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaishe su dama kahirai suna gani waɗanda suka dakile su suka hana musu biyowa ta baya to har ma musulmi su ne wa'inda a saman dukin to yanzu mai yawa sun sauka sai suka biyo ta wannan bangaren suka taho ta jihar musulmi suka ci gaba da kashin al'umman musulmi wa an sha atil hazima sai ya zamana kariyar dagar yaƙi ta waru bainahum a tsakankanin su sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shujja wajahu aka yi masa rotse a fuska shi annabi sallallahu alaihi wa sallam. ranar udu wani ya ja kibiya ya harba masa inda har haƙoransa wato suka kare jini yana watsewa kuma malhakwanan da manzon Allah yake saye da ita tana da wasu zobba waɗanda ake ɗaurewa sai suka huje wato kan gira annabi sallallahu alaihi wa sallam. inda yana ƙoƙarin cirewa wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya cire ma annabi waɗannan zabban lokacin na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai lam tamassakan nar wuta ba za ta shahe ka ba ta wannan waƙiya ce ta badar a ta uhud wannan raunin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faru na yi masa rote wa kusurat rubaiyatahu kuma aka kare masa haƙora biyu na gaba ba wai an cire haƙoran ba ne a'a an harbi hauren ne ya kare a lokacin da jini ya watse bayan karewa hauren ko? Mhm. da wannan kenan to don haka in mun lura za mu ga bisa ga wannan wato shi alƙur'ani daga cikin hikimar saukowar sararrabe shi ne saboda abubuwa da suke waruwa a lokaci bayan lokaci ga abin da ya waru a Uhud wanda har raunata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan makacin ma ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kaifa yaflahu qaumun shujuna biyahum kaka za a yi mutane su tsira waɗanda suka rotsa annabinsu sai Allah ta'ala ya saukar da ayar da ke cewa laisa laka min al'amru ba kai kake da komai na al'amari ba idan Allah ya so ya kama su da layiya ya azabtar da su idan Allah ya so ya yaye musu sai Allah ya kaddara ma wasu daga cikinsu suka tuba suka dawo suka zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan waruwar wannan waƙi'a ta Uhud. Wastush'ida minhum adadun kafir aka samu shahada ko wastash'ada minhum adadun kafir aka samu al'umma masu yawa sun yi shahada a lokacin da waɗanga mayaƙa mahalba suka kauce daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsayar da su. Da al'umma musulmi na an kashe da yawa wasu kuma sun gudu munafukan Allah ma suka koma suna cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa unzila bi zalika sai aka saukar a wannan lokacin Allah ta'ala ya saukar da ayatun idda ayoyi masu yawa musajjalatun waɗanda suke tabbatar da al-aghlaq suna tabbatar da wato ainihi kurakurai waɗanda suka faru wa ma'azziratan lahum kuma ayoyin suna masu tsoratarwa zuwa gare su min al-mukhalafati daga sabawa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal firar da gudu inda liqa lokacin haɗuwa sai ga ayoyin alkur'ani sun sauko suna bayanin cewa al'ummar musulmi su tsorata su yi sauna su yi hattara daga barin saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin ainihi a suratun nur ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayanin cewa zarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wanda koda lalura ga mutum ta tahiya to ba zai tayi ba sai ya nemi izini na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi dama shi ba da izini ga waɗanda suka biɗi izini gare shi idan har lalurar tahiya ta kama su wanda kuma shi juyawa ranar yaƙi an wa shi yana cikin kaba'ira wata walli yau zahab da gudu ranar yaƙi. Ya ƙulul bari subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, fi zalika a cikin wannan bayani, wala ƙwade sadaka kumullahu wa'ada, hakika Allah su wa ta'ala ya gaskata muku alƙawalinsa, izda ku suna lokacin da kuke girbarsu a farkon al'amari. sai ga ku kuna kashin kahirai kamar ana girbin abin da aka shuka na ainihi nau'in abinci bi idnihi da izinin Allah ta'ala hatta iza fashiltum sai da kuka samu kariyar daga wata na za'atum kuka yi jayayya fil amri a cikin al'amari wasu suna cewa a je a ɗebo ganima kwamannan suna cewa ku tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsayar da ku tanazatum an samu a tanazo suka samu jayayya a tsakanin su bil amri a cikin wannan al'amarin wa saitum Allah ta'ala ya ce kuma kun ka saba wannan sabawar shine saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so mina na mayaka ka so nasara da warawa sai ga nasara Allah ya ce muke al'umman musulmi da babban manzonsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana kashin kayarewa da kasa ana yin girbi amma sai gashi an samu fashilu shine kariyar daga da kuma jayayya da sabawa ga abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce su dama nasara ita aka bukata shine Allah ta'ala ya ce min ba di ma arakum bayan Allah ya gwada muku ma hibbuna, abinda kuke so sai gashi an samu akasi minkum man yuridu duniya sai Allah ya yi bayani cewa to daga cikin kowa akwai waɗanda abinda an manuwarsu duniya wa minkum man yuridu al daga cikin ku kuma akwai waɗanda gidan lahira an manuwarsu ba za su ɗaga ba ba za su ƙara gaba ba ba za su kauce ba daga umarnin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anhum sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ya juyar da ku daga barinsu kun. ba don komai Allah ya yi muku haka ba sai don ya jarraba ku Allah ya jarrabe ku an samu shahidai daga cikinku to yanzu ga umarni daga Allah wala qad afa ankum Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku afuwa Allah ya yaye muku dangane da wannan kuren da kuka yi sannan daga baya Allah ta'ala ya ba muminai nasara suka dawo ɗaukar fansa suka ci gaba da ainihi kashin kahirai bayan wannan jarabawa ta gitta. Wallahu zu fadlin Allah ta'ala ya ce, shi Allah ma'abuci falala ne alal mu'minin ga mu'minai idan Allah ya jarabi mu'minai to daga baya kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya dawo ya yaye jarabawa shi yasa ma a wani wurin Allah ta'ala ya ce inna ma'al usri yusra duk sadda kaga matsuwa lalle tare da matsuwa yusra akwai sauki har guda biyu illa dai kawai mu bayin Allah muna da gazawa muna da kasawa idan mun samu matsuwa sai mu yi ta kuka madadin mu roƙi Allah mu koma ga Allah mu tuba ga Allah don Allah ya yi mana damuwa amma sai mu yi ta kuka mu yi ta nuna gajan hankuri to malam ya ci gaba da kawo mana bayanin misalai cewa wa mislu ma hadasa fi hunain haka kuma irin abin da ya faru a hunain shi ma ya zama sababi da dalili na zuwan alkur'ani rarrabe faƙaɗigatarral muslimun hakika musulmi sun rudu mina na ya ruda musulmi bi kasaratihim can baya ba su da yawa don haka suna kayewa da cijewa da tsayuwa saboda ganin gasu ‘yan kaɗan sannan su ci gaba da roƙon Allah akan ya ba su nasara to yanzu gashi sun yi nasara a sun yawa da aka sai suka rudu min ruda su bi kasaratihim saboda yawansu. su hatta qala qa'ilun minhum ha aka samu wani daga cikin al'umman musulmi yana cewa fi hadal yau a wannan wuni na Hunain inda za a haɗu a yi mubaraza tsakani masoya Allah da makiyansa tsakanin gungun muminai da gungun kafirai tsakanin sahun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahun makiya Allah aka samu wani daga cikin sahabbai yana cewa lannuhu zama min qilla to lallai kan dai yau ba za a iya tarwatsa mu ba a watse mu don muna ‘yan kaɗan wannan ba za ta sabu ba. Walam ya tamidu Allah haƙƙali itimad, sai zamana ba su yi dogaro ga Allah wato haƙiƙanin dogaro ba, ko kuna da yawa to ku dogara ga Allah. kada ku ɗauki ƙarhin ku shine zai ba ku nasara fi talabin nas ya zama da ba su yi dogaro ga Allah ga hakika ni ba wajen neman taimako ba don ba su yi imanin da Allah ba a'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin matsayinsu da girmansu ta kai ga idan an cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan al'umma imanin abubakar yarin jaye duk sauran al'ummar duniya ga baki ɗaya kuma suna da shaidu a wurin Allah akan cewa su adilai ne to sai da mana wajen neman nasara ba su samu cikakken itimadi ba na kulliyan ko kuma wanda yake hakikiyan suna ganin kamar yawan su ne zai ba su nasara fakanu an hazamu awwalan sai kasance ga su sun kasance nan da nan an huzimu walan, nan da nan tashin warko sai aka tarwatsa su walau ta tadaraka Allah ta'ala lahum bi rahmatihi ba dan yahewar Allah ba gare su ma'ana ai dama shi Allah subhanahu wa ta'ala sautari yakan yahe masahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ma shi manzon Allah sai Allah ya ce afallahu anka lima adinta lahum sai da anka ce an yahe mai me yasa ka ba su uzuri gashi kuma nan inda muka yi to wala qadi afa ankum wallahi tabbas hakika Allah ya yahe muku to in ba don yahewar ubangiji subhanahu wataala ba gare su da suka nuna cewa yawan suna ba su nasara wa sabatin nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma tabbatuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aulau illa min al-abdal da ya zama na gehen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu ‘yan kaɗan illa ba a ce kalil ba don a nuna ba su da yawa hmm? aka zo da ma'aunin fila don ya nuna su ‘yan kaɗan suke wasu zaratan zarumawa ne da suka dawo gehen manzon Allah sallallahu Alaihi sallam babu ja da baya babu ɗagawa babu gusawa to in ba dan wannan ba wa inzalil mala'ika da kuma saukar da Allah ta'ala ya yi wa mala'iku batatan li qulubihim suna masu tabbatar da zukatansu sai ya zama na wasunsu ma suna ganin saukowar mala'ikun. To, in ba don wannan jinƙayin Allah ba, ga sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a ranar yakin Hunayn lakanat hazima to da wannan karewar daga ta tabbata a tarwatse su a watse su a kashe na kashewa don haka babban darasin da za mu ɗauka a nan shine idan za a je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu kariyar daga ma'ana tarwatsewar wannan runduna to kaga wannan ya nuna babu wata runduna ta mayaka da za su jirya don su je su yi yaƙi dan neman yarda Allah a ce ba za su samu irin wannan ba don da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine shugaba na annabawan Allah ga baki daya kuma shine cikamakin su da kuma manyan bayin Allah sahabbansa da suke tare da shi amma duk ga abin da Allah ya jarabe su to balantana namuwa sai ubangiji su ba ya kulu Allah subhanahu wa ta'ala sai ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa laqad nasarakumullahu fi mawadin kathira Allah yana sance ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damuwa idan annabi ya samu ɓaci rai sai Allah ya sance masa wannan damuwar yayi lallashinsa Allah ta'ala ya ce laqad nasarakumullah hakika Allah ya taimake ku fi mawadin kathira a wajaje masu yawa fagen daga masu yawa Allah ya ba ku cin nasara wa yawma hunain aka kuma a ranar yakin hunain iz a'jabatkum katharatukum lokacin da yawanku ya ƙayatar da ku kuka ga cewa yawanku ga kunan kun kai kun kawo in don yawa ba za a iya cin nasara a kanku ba sai zama na ga jarabawar Allah falam tugni ankum shay'a wannan yawan naku bai tsina na muku komai ba da harawa sai gashi a rundunarku tana samun kariyar daga wa daqat alaikum al-ard sai da ya zama na ƙasa ta kukumta gare ku ga faɗin ƙasa bima rahubat tare da yalwar ƙasa amma ga ta ta yi muku kumci wasu sun gudu waɗanda azzara ta na sahabbai sun tsaya suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya ga su suna cikin kumci su sauran sahabban manzon Allah saboda tarwatsewar runduna summa wallaitum mudbirin sannan Allah ta'ala ya ce nan kuka juya kuna masu ba da baya gashi kuma istiqbalul mauti khairun min istidbarihi ka a huskanci runduna yayi a bata baya الطعن في نهور الصبور idibar. A zo a iske, mayaki, an soke shi a gabanai. ya mutu ya yi mai sauki bisa ga an soke shi ta baya dai idan an ga an soke shi ta baya wannan ya nuna kenan mi yayi gudu to wannan kenan Da kun ga sahabban manzo Allah nawa waɗanda Allah ta'ala ya ba da labarin su a wurare da dama a wani wurin Allah ya ce musu as kunal awwalun a cikin littafinsa a wani wurin kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an Allah subhanahu wata'ala ya ya sa manzon Allah ya bayyana wasu tunan duniya yan aljanna na to amma ga abin da suka ci karo da shi na jarrabawa a dalilin sun aikata wani kuskure na laifi cewa in dai don yawa kan to yau kan ba za a rinjaye su ba to sai gashi wasu su sun juya da baya sai Allah ta ce sun ma'anzalallahu sakinata sa'annan Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi ga manzansa duk ta tsewar da aka samu da kariyar daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai daga ba hankali ne bai tashi ba Allah ya saukar mai da natsuwa wa alal mu'minin haka kuma Allah ya saukar ma mu'minai natsuwa ga zarumawa na ba manzon Allah kariya babu ɗagawa wa anzala junudan sai Allah ya saukar da wata runduna aka zo da shi na kira don nuna girma abin junudan wata irin wata irin runduna sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana tahiya dan niyyar ya sare kan wani kahiri sai ga dai kan kahirin ya wadi kaga ba su sun kasare sare shi ba kenan mala'iku an wuce da shi to Allah subhanahu wataala ya saukar da wata irin runduna lam tarauha wadda ba ku ganinta Allah ya saukar da runduna ba ku ganinta wa azaba alladhina kafaru sai Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da kafirai bayan sun ga harko kamar suwa da nasara wa zalika jaza'ul kafirin wannan shine sakamako na kafirai Allah ya yi musu azaba su haɗu da ƙasƙanci da walaƙanci a nan duniya aka yin sun zo layira za su tarar da azabar Allah da za su dawama a cikinta har abada hmm, khalidina fi'a abada ثم a الله dalika. بعد na Allah ya يكرب tuba bayan haka alaman ya sha. ga wanda Allah ya so karɓar tubar waɗanda suka dawo suka tuba sai Allah ya karɓa musu tubarsu. wanda Allah ya so sai ya karɓa mishi wannan tubar wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin ƙai wannan in mun lura za mu fahimci yana daga cikin fa'idar sauko alƙur'ani rarrabe don ya zama karantarwa ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Saboda dukkanin abubuwan da ake karantar da mu na addini ba wai ana ba mu labari ba ne, kawai mu jiya mu bari na a'a mu ɗau hizna, mu riƙe shi matsayin wani darasi, mu ma ya zama muna lura, wanda za mu ci gaba da rayuwa da shi. da kuma sanowa daga waɗannan abubuwan da suka faru ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ya ba su nasara mu yi himma da ƙoƙari ganin mun yi irin wannan inda aka jarrabe su kuma mu ma mai sauna da hattara da roƙon kariyar Allah lokaci akwai shi a to ka san lokaci ya san mu akwai saura kenan ta nan muka kawo ƙarshen almabhasu sabis insha Allah za mu shiga almabhasu sabi wanda ita almabhasu sadis da muka kammala shi wannan mabincikar yana magana ne akan hikimar da Allah ya saukar da alƙur'ani rarrabe wanda mun ji da dama daga cikin hikimomin to za mu shiga almabhasu sabi'u mabincika ta bakwai babu nuzul sababi ko dalilai na saukowar alkur'ani ma'anar wannan Allah ya saukar da alkur'ani to za mu ga shi ga gada Allah ya saukar wasu ayoyi suna da sababi da dalilai na saukowa sai malamai ce yankasimul qur'anul karim alkur'ani mai girma ya kasu mina haisu ta jihar sababin nuzul sababin saukarsa wa adamihi da rashin sababi ila kismain kamar malam ya ce to ayoyin alkur'ani akwai masu sababi wani dalili yasa suka sauko akwai waɗanda kuma Allah ya saukar da su ne ba tare da akwai wani sababin ba a'a Allah ya saukar da alkur'anin sa ne kawai na ɗaya ma nazala ibtida'an abin da ya sauko na alkur'ani harko min gairi sababin nuzul ba tare da wani sababi na sauka ba wa huwa kathirun fil qur'anil karim ayoyin da suka sauko ba tare da wani sababi ko dalili ba sun yawa a cikin alkur'ani mai girma wa huwa jullul ayat su mafi yawan ayoyi wa mu'azzam wa mu'azzamaha kuma su mafi girma sun yi yawa ma'ana ayoyin da suka sauko ba tare da wani sababi ba مثل الآيات التي alal a الأحكام misalin ayoyin da suka kumshi hukumce-hukumce ya yi na amanu idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum babu wani dalili Allah ta'ala ya saukar da wannan aya saboda bayyana hukumcin alwala da mawanka irin na janaba ba wai don wani abu ya waru ba ko don an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya ko don an zo wurin yaki wasu sun gudu a'a wal adab kuma akwai wasu ayoyi da suke saukowa na alqur'ani masu bayani game da ladubba allati usida biha allati kusida biha ibtida'a wadda aka noha tun warko da saukar da waɗannan ayoyi hidayatul khalq shiryar da halittu a yi bayanin shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake shine daidai ko shine sawaba wa irshaduhum da kuma daidaitar da su don da hidayatuhum da irshaduhum duk kalimatun mutaradifa na ambaci shirya nan kuma daidai daidaitarwa ila ma fihi sa'adatu zuwa ga abinda a ila ma fihi sa'adati zuwa ga abinda a arzikin su yake akan shi fi duniya wal akhirah a duniya da lahira sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi masu bayani akan ladabi wanda tun warko abin yi kawai za a shiryar da bayin Allah a daidaita su zuwa ga abin da za su samu arzikin duniya da lahira ɗaya kenan na biyu kuma ma nazala martabitan bi sababin shine ayoyin da suka sauko suna haɗe da wani sababi min al daga cikin sabubba al khassa ke bantattu wa huwa mawdu'ul kuma shi abbagen wannan bincike na asbabun nuzul dama asbabun nuzul babban abin da yake fuskanta shine sanin me dalilin saukar aya shine maudu'i na ba'az fa sababun nuzuli abinda sababi na saukar aya ko ayoyi wa ma nuzilatil aya shine abinda aka sauko da aya au ma nazalatil aya ko abinda aya ta sauko awil ayat ko ayoyi mutahaddithatan an tana mai ba da labari game da shi wannan abin kamar wa yas'alunaka anir ru wa yas'alunaka anil ahilla wa yas'alunaka anil mahid ga yanan dai ana ta tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya kawo a aya ta sauko a sababin wannan an mu bayyana ko tana mai bayyana tana mai bayyanawa li ga hukuncin wannan abin da ya waro ayyama wa lokacin da ya auku sai ga aya ta sauko ta yi bayani cewa ga abin da hukunci ne wal ma'ana abin nuyi anna hadithatan waqa'at cewa ita wata hadisa wani abu da ya auku ga sababin saukar a faruwar wannan abin aw su'alan ko wata tambaya wujaha da aka huskantar ila nabi sallallahu alaihi wa sallam an huskantar da tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aya ta sauko fa nazala alwahyu sai wahayi ya sauko bi bayani ma yattasilu bi hadhihi alhadisa sai bayani ya sauko na abin da ya sadu da wannan abin da ya faru abu kaza ya faru to ga aya miya dalilin saukowar aya sababin faruwar wannan abin aw bi jawabi haza su'al ko kuma aya ta sauko a dalilin wannan tambaya sun yi ma annabi tambaya sai aya ta sauko domin ba da amsa game da wannan wa wannan kuwa mislu hadithati misalin wata hadisa wani abu da ya faru ga haula binti talaba wata sahabiya ce allafi zahara min hazaujaha wadda mijinta ya yi zihari da ita menene ma'anar zihari dama duk cikin littafin musulunci akwai bayanin zihari mutum ya kalli matarsa ya ce wance huskar ki ta yi kama da huskar mahaifiyata ko bayanki ko hannunki to sai zihari da matar to sai aya ta sauko a dalilin wannan zihari za mu ji irin bayani da tanadin da an kai ga wanda ya yi zihari a wanda sunan mijinta ausubnus sabit shi a sunan mijin wanda ya yi zihari da mata ta wanda sunanta haulatu binti ta Alaba. to fa nazalat sai aya ta sauko bi sababi ha a dalilin ta fa nazalat bi sababi ha ayatul zihar sai ayoyi masu bayani game da hukuncin zahari suka sauko a dalilin ita haula binta talaba Allah تعالى فدين الله ده يجي allahu سمع الله قول التي hakika Allah ya ji. zancen wannan da take yin jayayya da kai dan ta kawo koke ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta kawo ƙarar mijinta bi zaujiha game da sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kawo koke wurin Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin wannan tattaunawar da kuke yi tsakanin shi da ita matar Allah na jin abin da suka gudanar. tsakanin ita da ta zo ta nema manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayani Allah na jin abin da ake waɗi inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani sai dai mun san jin Allah ba irin namuna ba haka ganin Allah ba irin namuna ba la tudriku al la'asar wa huwa yudriku al wa huwa latiful khabir saboda iyaka za mu ɗauki abin nan laisa ka mislihi shai. wa huwa samiul basir jin Allah ban yake ganin Allah daban yake ba irin namu bane alladhina yuzahiruna minkum lokaci to bari mu yi da ayar da ko da alladina yuzahiruna minkum wayannan da suke yin zahari daga cikin ku min nisa'im da matansu ma umma ummahatuhum kuma alhali su matan nasu ba uwayensu bane in umma ummahatuhum illa allahi nahum wace waɗanda uwayensu su sune waɗanda na haihe su to amma gashi ko don wauta ko don rashin sani sai mutum ya kamanta mahaifiya da wai mata wannan kuskure na wanda kuma in mutum ya yi haka akwai hukumce hukumce a kai ne ila kauli ya zuwa ga cewar Allah ta'ala wa tilka hududullah waɗancan abubuwan da Allah ta'ala ya ambata har guda uku na hukunci wato iyakoki ne na Allah walil kafirina azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga kafirai idan mutum ya yi zihari da matarsa ko dai ya azumin kwana sittin jere ko ya ciyar da miskinai sittin ko kuma ya yanta boya to kana zaune tare da matarka lahiya kuma abukiyar zamanka ta arziki ya za ka dibe ta ka ce wai huskata ta yi kama da mahaifiyarka a wannan kuskure na ko to wannan kenan to insha Allah subhanahu wataala da yake lokaci yayi to na ya kamata mu tsaya in Allah ya so darasin mu na goma sha biyu kenan sai mu tashi daidai gabar da shi malam ya ce ولا تعتبر الحادثة سببا في إنزال الآيات إلا إذا وقعت في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يشيمنا موافقة الله يشيمنا داكي الله يسا أيوك مستزم دم بداية دشي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك eh